الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الله الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محسدا لم يزل يندى وذريته المباركين بناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن عاد بهم اقتداء ووجدا وسلم إلى العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwa musulmi barka da misaluwa a cikin wani masallaci na abu hurera wanda ke nan a cikin garin abuja ba don komai ba sai dan tafsirin alkur'ani mai girma da ku ba a cikin wannan wata da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba a cikin hukuncin Allah yau muna 21 ga watan Ramadan don jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda kuma yayi daidai da ah, ashirin da biyu ga watan hudu miladi annabi isa alaihi salam shekarar dubu biyu da ashirin da biyu da fatan yan uwan musulmi ba manta ba jiya mun karkare ta taghabun mun karanta ayoyi guda biyu na karshe wanda insha Allah ta'ala yau za mu shiga cikin suratul talaq amma kafin nan akwai dan haskawa da zan yi karshen ayoyi da suka kai aje insha Allah amma bayan haka ga tambayoyi kamar yadda aka saba wannan yake cewa tambayar ku anan malam ni ne anguwar anguwa na yana da nisa da masallaci wanda yake kusa kuma estate din suna kullewa ni kuma ina so na samu yin yawon laili ya zan yi sai ka yi a gida ba ma ba wanda ya ce dole sai ka kuma masallaci sai ka yi a cikin dakin ka Allah ya kalba maka da kullu jami'i ne dole sai ka fito ko ta katanga sai ka mallaka ka fito amma tun da ta sallah ce ta nafila to sai ka yi a gida Allah ya gafarta mana mala yace yaya ingancin salatu tasbihi salatu tasbihi jumhurul ulama sun tafi kan cewa sallah ce mustahabba ya halatta a yi amma wannan khilafan lil eh, hanabila hanabila su sun tafi kan cewa da adamin istishbab su sun tafi kan cewa bai halatta a yi ba domin an tafi shi imam ahmad bin hanbal akan ita salatu tasbihi sai ce lam yathbut ko lam yathbut bihi shay babu wani abu da ya tabbata kai domin hadisin da ake zuwa na yin salatu tasbihin hadisin lam yastash bai inganta ba mu fahimta bai inganta ba hadisin to tun da bai inganta ba da yawa malamai suka ce amma ya halatta a yi tun da yanayin isnadin hadisin da aka samu ma'ana za a iya yi kenan ko bisa wato ganin yadda mazhabin malamai suka taba a kai wanda ya ce assalamu alaikum ya halatta musulmi ya sha fa wani abu ko wani nan kenan mai mai kenan a gemu don gemu ya fito masa ba ka da dalili da za ka shafa wani abu Allah ya halice ka ba ka da ke mutu kakura amma abinda ake shafawa yanzu galibi yadda ake faɗa Allahu alam cewa ana shafa abin da yake uh, ya shafi alkohol ko duk abin da za a yi amfani da alkohol kaga ya haramta uh, inda da cewa aka yi za a shafa ruwa na shafa ruwa zai fito sosai ka je ka yi linkaya a cikin kogi kawai da amma tun da abin da ake magana Allahu a'lam ni ban sani ba in dai akwai wani abu da za a shafa wanda yake ba na haramun ne to ni a gani na ina ganin wannan babu laifi in dai abin ya halatta saboda mutum yana so ya ya fito a cikakken namiji domin namiji ya kan zama cikakke ne yayin da ya kasance yana barin gemu akwai wani kuma shi Allah ya bashi gemu amma baya so kullum sai dinga kwashewa ya fito idan suka zauna a gida shi da hajiya a gagara bambancewa ya hajiya waye shi Allah ya gafarta mana wanda ya ce assalamu alaikum akramakallah Allah ya bada lafiya ni ne na yi mafarki na kwana da da wata to in na tashi sai na canza kaya na yi sarki na yi kaho na je na yi sarka sai da na dawo na yi wankan sarki ranar ya azumi na Azumi ke na ranar muka sai irin wannan wani zai yi tambaya kuma sai bayan za a amsa sai kuma ya sake rubutuwa a ranar mun yi bayani akan wannan wallahu a'lam wanda ya ce malam an eh, ranar kafara ranar kafara bayani akan bambancin tsakanin sadaka da kyauta idan Allah a ƙara sa mana bayani to an bar ga mu ga mutu da wanda ya ce Allah ya saka malam da gidan aljanna amin tambaya ta ita ce malam ya halatta in na yi sallar tabawi da sanadun a gida da matata ko kuma in fita masallaci na barta eh yin sallar tarawih ko tahajjud dukan su ana kiran su salatu tarawih duka da ashan da ake fada da ita ta tahajjud to wanne ne yafi mutum yi a gida ko kuma ya je masallaci malamai suka ce al'afdal shine mutum ya tafi masallaci ka je ayi sallar tarawih da da tahajjud da kai a masallaci shi ya bi mu fahimta amma idan mutum yayi a gida kamar da fatawar zu zuka zo babu ne ko amma mutum yayi a masallaci tare da jama'a wanda shine abin da da yawa daga cikin malamai suka tafi a kai amma akwai waɗanda su suna ganin a'a ba za a ce yi a masallacin shehu falala ba wannan sabani ne amma da yawa daga cikin malamin jumhur sun tafi akan cewa yi a masallacin shehu wani ce don allah ina da bukata a wurin allah don allah ina bukatar addu'a daga bayan allah allah subhanahu wa ta'ala ya sama da bukatun mu gaba daya wani ce tambaya ta shi ne wani mazhaba ne ya halatta a yi raka'a bayan sallar asar ranar ma a yi wannan tambaya da ko kan magana yin sallah bayan sallar asar domin wani yake cewa shi ya gama ni nake yi dan ne shigo masallaci zan yi sai da ce hadisi ne tabbata cikin sai bukari 444 ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man dakhala al-masjid fala yarka hatta yusalli rak'atayn wanda ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallah a biyu sai na ce akwai sabani da akwai hadisai da suka yi magana akan akwai lokuta da aka hana kada da yi sallah to sai malamai suka yi bambanci ko waɗanda suka tafi akan doron wannan hadisi suka ce a tun da hadisi dai ya zo ya ce in dai ka shiga masallaci ka yi sallah ko kawai in ka shiga sai ka yi waɗanda suka ce a tun da manzon Allah ya yi magana akan awqatun nahi waɗansu lokuta da aka hana yin sallah to mutum zai iya iya shiga masallaci ko ya sai ya zaman sa shine nace wannan ba matsala ce ta rigima ba idan kaga dama in ka shiga ka zauna in kaga dama ka shiga ka yi sallah tun daga hadisi mun fahimta amma magana mafi inganci shine mutum ya shiga ya sallaci daga hadisi ingantacce cikin sayin bukari ina fata mana fahimta rigima ce tsakanin malamai waɗansu suka ce a'a to ai ko da lokacin da manzon Allah ya hana a yi sallah in dai mutum ya shiga masallaci da hadisi ya ce man da kalin masjida kaga anan ai manzon Allah bai kawo ni iyakan cewa a a lokaci kaza ko ba lokaci kaza ba ya ce dai wanda ya shiga masallaci to sai sai a tafi a doran cewa magana ce mutlaqa amma duk wanda mutum ya zaba daidai ba magana ce ta rike ma a kai kai a a ka fita musulunci ko kuma a ba ka fita musulunci ba Allah ya kafa mana idan ba manta ba ce mun karanta aya ta goma sha bakwai da sha takwas karshen suratul tagabun Allah madaukakin sarki ce alimul gaibi was shahada shi Allah shine masanin gaibi abin da yake fake wa shahada da abin da yake bayyane sannan al-aziz hakim shine Allah al-aziz mabwayi al-hakim ko mai hikima kun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da cewa shi al-aziz ne kuma al-hakim ne kuma shine alimul gaibi wanda ya san gaibi mun yi bayani jiya cewa babu wani dan adam da ya san gaibi ne Allah wanda hadisin da muka kawo jiya hadisin da yake cikin ah, sunan na tirmidhi dubu da sittin da takwas sai bukari dubu da ɗari biyu da talatin da hudu sai muslim ɗari da saba'in da bakwai hadisin ya tabbata cikin musnad na imam ahmad dubu ashirin da biyar da ɗari tara da tasa'in da uku wanda masaruf yake tambayin aisha yana zaune a ɗakin ta take ba shi labari ko har take cewa duk wanda ya yake manzon Allah ya san ma ce abin da yake gobe to wannan a'zama ala Allah firya ya dauki ƙarya mai girma ya ya jingina wa manzon Allah bai san gobe ba wanda bai san gobe ba ya san gaibu ga hadisi cikin sai bukari da kansa ya faɗa ya ce ban sani ba alƙur'ani ya ce bai sani ba sannan da kai shi idan yana sallar kame da abu salma yake ya tambayi aisha rabbi allahu anha me manzon allah yake budewa da shi idan zai salla cikin dare sai take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi idan ya tashi zai yi cikin dare hadisin yana cikin ah, sayi muslim dari bakwai da saba'in hadisin ya tabbata ah, a cikin sunan na abi dawud dari bakwai ah, dari bakwai da sittin da takwas dari bakwai dari takwas da sittin da bakwai hadisin ya tabbata a cikin cikin sunan na atirmi dubu da dari hudu da ashirin hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal dubu ashirin da biyar da dari biyu da ashirin da biyar sai take cewa ga abin da yake faɗa اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون kaji addu'a da manzon Allah yake Allahumma rabb jabarakil ya Allah kai ne ubangijin malaika jibril wa mika'il da mika'il da israfil da israfil faqir as-samawati wal ard kai ne makajin sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada masanin abin da koye da abin da yake bayyane manzon Allah ne ke faɗa haka ba hadisi cikin sahih muslim na faɗa manzon Allah yana canji da sanin gaibi zuwa ga Allah to ina aka samu ne burda kuma da yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa min qulubika ilmu lawhi wal qalam wai daga cikin ilimin manzon Allah akwai ilimin lawhul mahfuz da alqalami alqalamin Allah wanda Allah ce uktub hadisi sun sahih muslim wanda Allah ce rubuta sai alqalami ya tambaye Allah ya zo rubuta sai Allah ce uktub ma huwa kain ila yawm al-qiyama ka rubuta duk abin da kai kasance tun daga yanzu har zuwa tashin kiyama wa duk ilimin Allah babu wanda maka Allah bai sani ba wannan kuma kuskure ne jahilci ne wannan kuma wannan jingina ma manzon Allah ƙarya ne kuma sai manzon Allah ya farran da cikin waɗannan mutanen a cikin alkiyama tunda alqur'ani mu muka kafa hujja da shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da wata magana ta karan kan ko akwai babu amma idan mutum ya rasa hujja da zai baka sai ce makaryata kawai sai su suka cewa ina rage ma manzon Allah matsayi waye rage mai a'a hujja ce ba da ka faɗa ba amma yanzu da za a ce ni na faɗa ban jingina ta da cewa ya da guri kaza ba to sai a ce mu makaryaci amma na faɗa abin da shi ya faɗa ni da bakin ba sai na magana su kuma cikin wannan Allah ya gafarta mana shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa al-azizul hakim kuma shi mabuwayi ne al-hakim mun faɗa al-azizul hakim ya zo guri 29 cikin al-Qur'ani mai girma ko suratul baqara ayatu 129 suratul al-imran 6 18 62 126 سورة المائدة نبيل كوم شاتفت سورة إبراهيم آية كهدو سورة النحل 60 سورة النمل ترى سورة العنكبوت 26 42 suratul rum 27 muka ce kuma suratul luqman aya ta tara sabani 27 fatir biyu zumar daya shura uku ghafir uku ghafir takwas sai muka ce jafiya aya ta biyu da aya ta 37 ahqaf aya ta biyu suratul hadid aya ta daya suratul hashir aya ta daya safi aya ta daya jumu'a daya uku tafawul sha takwas duka waɗannan suna nuna shi Allah al malamai suka ne al-aziz shi ne a ash-shadid Allah mai tsanani ne wajen kamu idan ya muku tunda a baya an ce ku ciyar to wanda bai ciyar din nan ba idan ya kama shi babu kyau ne a shadid da ake nufi duk wani suna na Allah idan ka biya ambata a bayan wani hukunci ko a bayan wani umarni to da dalilin zai sanya aka da wannan mun fahimta a nan Allah yana cewa al-azizu to fa shi mabuwayi ne al-hakim kuma mai hikima ne hikimar shi ce ya kyautata halittar komai da komai ya ya komai ya tsara komai ya kasance yadda ya kasance mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana to yanzu kuma za mu shiga suratul talaq sura ta saki ita ce suratul talaq ita ce aya sura ta 96 a cikin jerin alqur'ani mai girma a cikin jerin sunaye da aka dingina suratul baqara ali imran muka yi ita wannan sura suratul talaq sura ce in ji malamin suka ce madaniya fi qawlin akthar a magana mafi rinjaye na malaman tafsir ita wannan sura suratul talaq malamai suka ce sura ce wacce take tana da ayoyi guda goma sha nawa goma sha biyu ko surorin ta ayoyi ne guda goma sha biyu ita wannan sura da muke ganin suratul talaq malamai suka ce sura ce wacce take magana akan hukuncin hukunce na aure musamman saki wannan shi shine manufar ita sura da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa sun bujiro da maganar abdullahi bin mas'ud wanda hadisi yana cikin bukhari 1909 ana kiranta suratul talaq amma shi abdullahi bin mas'ud yana kiranta suratul talaq kubra sura ta saki karama ina ba ta mana fahimta bayan suratul nisa'i al-kubra suratul nisa'i karama ma'ana tun da ayat tana magana akan mata ne ko sai yake kiran ta suratul nisa'i as-sughra wanda hadisi ya tabbata akan haka cikin sahih bukhari duk da dai wasu malamai suna kokarin yin attacking din shi akan me yasa zai zai faɗa haka ita wannan sura suratul talaq malamai sun wani akan sababin nuzul din menene dalilin da ya sanya Allah ya saukar da sura sura ta sake hadisi ya tabbata a cikin sunna abi dawud uku. malamai suka ce wannan sura ta sauka ne a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah ne ya saki mata shi Hafsa kuma raja'aha sannan kuma sai dawo da ita da ya sake ta malamai suka ce har ta yi kokarin za ta fita a cikin gidan za ta fita kenan sai ga mala'ika Jibril alaihi salam ya shigo sai ce mazafi'iha Allah ya ka dawo da ita fa innaha qawwama sawwama me yawan tsayuwar dare kuma me yawan kiyamu sai me yawan yin azumi kuma me yawan tsayuwar dare ce fa innaha zawjatuka fil janna kuma matarka ce a gidan aljanna an gama duka sa shikenan dole ta dawo amma kai kai ko uku kai in ba ya wasa ba sai da kike bai ba ka hakuri da yawa daga cikin malamai suke ce wannan shine sababin nuzul amma waɗansu malamai suke ce a'a ba shine sababin nuzul ba ba shi bane waɗansu suka ce a'a sababin nuzul din ya gani dukkan al'umma ba iyaka shi kan shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba amma sai sun shiga farkon ayatin da zamu fahimta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء نعم واتقوا الله ربكم

Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza sallaqtum nisaa idan za ku saki mata fa qalliquhunna li iddatihinna ku sake su yayin da suke cikin iddarsu sai Allah ce wa ahsul idda sannan ku dinga idda ita iddan matan da suke wa ahsul idda sai ce wa taqullaha rabbakum ubangiji ta'ala yace ku kiyaye dokar mahalicin ku shine Allah la tukhrijū hunna min buyūtihin kada ku kuskura ku dinga fitar da su ko ku fitar da su daga cikin gidajen su wala yakhrujna kuma su matan kada su fita illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina sai dai idan sun zo da wata alfasha bayyananniya wa tilka hududullah Allah ya ce waɗannan iyakoki ne na Allah Allah ya sanya doka kada kowa ya kuskura ya wuce wannan dokar ومن يتعدى حدود الله دون ديك يا كاتا الله فقد ظلم نفسه حقيقة يا ذلك تنشن الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فكتجب لا تدري لعل الله هنا إيه وألا يحدث بعد ذلك أمرا يهكم تونا أبي فاروق ما ينتكي لكم ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi anan al-khitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ayyuhan nabi malamai suka ce eh nan ana magana ne annida'u lin nabi sallallahu alaihi sallam amma wal khitabu lil umma kira da Allah yayi ya kira manzon Allah ne amma maganar ana yi da al'umma shi ce sai Allah yayi magana da annabi domin a yanayin larabci ta fasaha larabawa sukan yi amfani su kira shugabansu da sunan al'ummar su gaba daya to anan ma Allah subhanahu wataala ya kira manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar da malamai suka faɗa fi shakhsiyatihi a cikin shakhsiyarsa shi manzon Allah aka kira amma ana nufin al'ummarsa shi isa waɗansu malamai suka ce ya ayyuhan nabiyyu wa lil umma waɗansu kuma malamin suka ce a'a idan an kira annabi to an kira shi shi da al'ummarsa ce da shi din da al'ummar gaba daya ma'ana ya kai wannan annabi da kai da al'ummarka mun fahimta malaman nan suka ce eh ku biban nabi sallallahu alaihi wasallam an yi magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na annabin Allah Allah sai ya kira shi takriman lahu dan girmama shi da daraja shi su kuma al'umma taklifan lahu an daura musu doka ce a kansu ina ba ta mana fahimta shi sa da yawa daga cikin malamin suka ce duk inda ka ji Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani mai girma to abin da ya hukumi na daya akwai khitabu yutawajjahu ilayhi akwai kiran da za a fuskantar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi ake nufi ba sam sam sai suka ce ga aya nan cikin eh, suratul isra'i aya ta 23 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ubangiji ta ala ce in ma ya buga wannan in daga kibar ahaduhuma idan ɗaya daga cikin iyayenka sai ya girma auke, za kuma ko gaba ɗaya suka girma fala ta kulla kuma ufin kar ka dinga musu mummunar magana fir a wala ta harhuma ana magana ne nan tare da manzon Allah amma ba shi ake nufi ba domin shi iyayen shi da masu rasu gaba ɗaya ko ko ya girma ya gamsu bai girma ya kasu ba kaga abin ai ma'qul kowa ya yadda eh in kai din ka zaka tabbatar da cewa eh magana haka take sannan na biyu akwai magana da Allah subhanahu wa ta'ala zai da manzon Allah amma khasun bihi qat'an an yanke magana shi kadai ake nufi da magana kamar yadda ya faru cikin suratul ahzab aya ta 50 wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada nabi da matar da take kyauta da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ya aure ta kamar yadda ya faru lokacin da manzon Allah yake da rai mata da dama sun sha bujuro da kansu zuwa wajen manzon Allah domin ya aure su to manzon Allah kadai aka ba wannan hususi ya shige shi kadai idan ka ji irin wannan to kowa ya karkatar da kunnansa ba da shi yi ba na uku akwai kiran da kuma ashamin lahu wal ghairi akwai kiran da ya kunshe shi kuma ya kunshi wani da babba kamar yadda zamu karanta a surar gaba surar tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka barbici ya kai wannan annabi me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya ya halatta maka sai Allah ce qad farada Allah lakum ba za ka fahimci fassara ba sai ka ce qad farada Allah lakum Allah ya ce Allah ne farlanta muku kaga kenan ba manzo Allah ake nufi ba shi kadai hadda me hadda sauran al'umma mun bayyana wannan yake nuna idan dan adam ya duba cikin alqur'ani mai girma zai ga irin wannan da yawa suratul rum aya ta 30 fa aqimu wajhaka lid-din hanifa har zuwa inda Allah ce munibina ilayhi kaga nan kira ne zuwa ga manzon Allah aka faɗe shi a mufradi sai aka faɗa aka ce munibina ilayhi waɗanda suke komawa zuwa ga shi Allah ashe kenan ba manzon Allah shi kadai ba haddawa hadda al'umma to ashe kenan akwai kira da Allah zai yi a cikin alqur'ani akwai wanda mu kadai ake nufi da shi akwai wanda kuma manzan Allah ne shi kadai akwai wanda kuma an haɗa mu gaba daya to wannan kiran ma kamar da malamin suke faɗa ya kunshe mu kuma ya kunshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan muna fahimta ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza sallabtumun nisa idan kun saki mata mata fa talliquhunna li iddatihinna Allah ya sake su yayin da suke cikin idda li iddatihinna al-jurjani ɗaya daga cikin malaman larabci yake li iddatihin allamu lamun anan shi take nufi fi iddatihin a cikin lokacin da suke idda lokacin da suke cikin sarki waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a istiqbali iddatihinna lokacin da idda su kan kusanto sai ku sake su domin su je su tsarki a tabbatar cewa mahaifa ba su komai domin idan akwai wani mutum da zai aure su daga baya sai aure su waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi li na ai ana nufin ai fi zamani iddatihinna allazi yasluhu lahunna lokacin da suke cikin idda lamu din nan ai alwaqtu yana nufin lokacin da suke cikin idda abin da Allah yake nufi kina Allah madaukakin sarki ya mana magana akan idan zamu saki ga yadda zamu idan zaka saki mace ka sake ta tana cikin sarki abin da ake nufi kenan ba irin yadda yanzu al'umma take yi ba kawai mutum ya zo kansa a kan kanshi ya dau zabi yana zuwa kawai sai ya ce mace na sake saki uku na sake ki saki daya babu ruwan shi da tunanin a'a tana cikin tsarki ne ko ba ta tsarki ana so sai mace tana cikin tsarki shi sa malamai suka kasa yin saki kashi biyu akwai at-talaqul bid'i akwai at sunni akwai saki na bid'a akwai saki na sunna al'imamu abu hanifa ya tafi akan cewa saki na bid'a shine mutum ya saki mace ya saki na sunna shine mutum ya saki mace bahira tana cikin tsarki au hamilan ko kuma tana da ciki kaga ai arga an dama kai tana da ciki sai ta haihu wannan shine magana ta imamu abu hanifa shi kuma imamu malik wanda shi kuma ya tafi akan cewa a'a mataki na sunna shine mutum ya saki mace falkatan wahida saki daya domin shi ya kafa sharda guda bakwai sai mutum ya cika waɗannan sharda guda bakwai sannan ya kasance ya yi saki da sunna ya kasance falkatan wahida saki daya sannan na biyu mimman da hidu ta kasance matar ma tana yin haila tofa sannan na uku ya kasance bi kwanta da ita ba sannan la la la la la la la la taqaddamahu talaqu haibi ya kasance bai gabatar da saki ba lokacin da take cikin haila ko kuma ya kasance wala tabi'ahu talaqun fi dhuhri ko kuma wani saki ya biyo lokacin da take cikin tsarki sannan kuma ya kasance wato kala an yi amil ya kasance babu wani musanya akan cewa zan take ki amma sai kin bani kaza ya kasance babu waɗannan abubuwan inji imamu malik imamu shafi'i shi ma yace a abinda ake nufi shine saki na sunna shine mutum ya saki mace fi kulli tuhuri khassa tana cikin tsarki gaba daya imam ahmad bin hanbal yace eh fi zuhuri a cikin tsarki malamai suka ce idan aka tattara zancen gaba daya ana nufin cewa kenan mutum ya saki mace tana cikin tsarki wannan shine magana ta bakin malamai ka saki mace lokacin da take cikin tsarki wannan yana tabbatar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda hadisin yana cikin sahih bukhari hadisin abdullahi bin umar ah, wanda ah, sayyidina umar ya kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi Abdullahi shine ya saki matarsa sai Umar ibn Khattab ya kawo tsara ya sake ta tana cikin haila hadisin yana cikin Sahih Bukhari hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da hamsin da dubu biyar da biyu da hamsin da biyu dubu biyar da biyu da hamsin da saba hadisin ya kara tabbata dubu biyar da dari uku da talatin da biyu dubu biyar da dari uku da talatin da uku hadisin ya tabbata sun sai muslim dubu da uku da saba'in da hadisin ya tabbata a cikin sunan na abi dawud dubu biyu da dari ɗaya da saba'in da tara hadisin ya kara tabbata dubu biyu da dari ɗaya da tamanin da ɗaya tamanin da biyu tamanin da uku hadisin ya tabbata a cikin sunan na at dubu ɗaya da dari ɗaya da 76 ya tabbata a cikin sunan ya tabbata a cikin musnad na hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da sittin da hudu hadisi ya tabbata dubu biyar da ɗari biyu da ashirin da ɗaya ya tabbata dubu biyar da ɗari biyu da sittin da ɗaya hadisi ya ƙara tabbata hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da saba'in saba'in da biyu dubu biyar da ɗari biyu da saba'in da tara lokacin da shi abdullahi bin umar ya saki matarsa sai umar ya kawo kara wajen manzon allah sai ce ga abdullahi ballaka maza a shawuya saki matarsa sai manzan Allah ce murhu bal ha. ka umarce shi ya dawo da ita inda ya sake ta tana cikin me aida murhu bal ha. ka umarce shi ya dawo da ita falyumtikha hatta ta buhura, ya rike ta har sai kai sarki ma'ana sai ta gama wadannan jinanin gaba ɗaya. mace an fito sai ta gama cikin ta kaf to kada mu iya kwanta da kai yana so zai tafi sai ka yi haƙuri mutum kada ya zama mai cikin galace ta bata maka rai sai ka lura da kyau ya yau kina jini ne sai ta ce eh sai ce to shi kenan idan ta yi jinin zai yi haƙuri wani watan ma ya ƙara da jini ya tabbatar eh dama wannan jinin da mace za ta yi guda uku shi yake tabbatar da cewa a cikin da babu komai cikin ta ba ta dauke da wani ciki ina ba ta mana fahimta shine manzon Allah ya ce ko ya dawo da ita fallimtika hatta tuhur ya rike ta har sai ta yi sarki thumma tahibu sannan sai ta yi haila thumma tuhur sannan sai ta sai ta sake yin sarki fa in sha'a sai manzon Allah ya ce idan ya so an saka ha to sai ya rike wa in sha'a sallaka in ya so kuma ya sake ta sai yake cewa wannan shine idda wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar akan al'umma sama ashe kenan kada mutum ya kuskura in za ka yi saki kawai daga ka zo an maka rai ko ka saka sai mutum ya ya kiyaye waɗannan dokokin malamai suka ce waɗansu sharuɗa ne yake ga mutumin da zai yi saki ma gaba ɗaya mutumin da zai yi saki na farko sai ya kasance shi miji da kansa babu wani wanda zai je maka saki irin yadda ake a karkara matarka da ta bata ma baban kare sai ce na sake abin da ya dinga faruwa da kenan yaro yana dawowa gida in yace ina matata sai ce na sake ta ko kana da magana ne sai ce ba ke shikenan sai a biya ya aure kan aure to hadisi ya tabbata cikin suna bi da dubu biyu da dari ɗaya da tasa'in hadisin ya tabbata cikin suna na tirmidhi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya hadisin ya tabbata cikin suna ibn majah dubu biyu da arba'in da bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nazara li ibn adam fi ma la yamlik babu bakance ga dan adam cikin abin da bai mallaka ba har yanzu inda cewa wala talaqa fi ma la yamlik babu saki cikin abin da mutum bai mallaka ba idan ba matarka bace ta ina zaka yi saki ta ina kawai wani yanzu ya saka maka mata wannan shi ne sharaɗi na farko sharaɗi na biyu na saki ya kasance mutum albulu ya balaga yana da hankalin shi domin yaro ƙanƙani baya fitin mata ko ya saka sakin bai yi ba hadisi cikin sunan na abi dawud a dubu hudu da dari uku da tasa'in da takwas hadisin ya kara tabbata cikin sunan ibn majah dubu biyu da arba'in da daya hadisin ya kara tabbata cikin shawahi cikin sunan na abi dawud dubu hudu da dari hudu da daya dubu hudu da dari hudu da biyu dubu hudu da dari hudu da uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta rufi alqalam an salasa an dauke abun alqalami akan mutum uku daga ciki an sabili hatta ya tale yaro kankani har sai mai a sai ya yi mafarki sai ya balaga na uku daga cikin sharaɗin da ake bukata mutum ya kasance al'akal da hankali wannan hadisin da muka faɗa ai a cikin waya, wa anil majnuni ko wa anil mubtala akan wanda Allah ya jarabe shi hatta ya bara hatta ya warke mahaukaci in ya saki mata malamai suka ce sakin bai yi ba amma kai idan ka saki mata to ya yi daga cikin sharna da ake bukata kenan amma shi sakin kanshi in ji malamai suka ce yana kasancewa a hanya ɗaya yau na ɗaya in ma bin lafi ko dai da lafafi mutum ya ce ni wani na fi kai bin lafi kenan to shi bin lafi malamai suka ce shi kashi kashi biyu ne akwai asari akwai alkinaya akwai wanda mutum karar zai ce an ci balibu ce na fi kai ni wani barau na saki wance talatu ko na saki wance aisha ko maryam ko fatima shi kenan kake ya tabbata mu fahimta alkinaya kuma shine kamar mutum ya yi amfani da cewa sarrahtuki ko faratuki na rabu da ke domin duka waɗannan lafazin Allah ya zo da shi duk da akwai sabani bakin malamai wannan suka ce a'a sai mutum ya yi amfani da lafazin falak kaki kamar da Allah ya amfana amma cikin alƙur'ani mai girma Allah mafarkin sarki ya labarta mana akan maganar saki gurare da dama cikin alƙur'ani mai girma سورة البقرة آية تدري بيودا عشرين دترة تدري بيودا عشرين دترة الطلاق مرتان فكي ألا تكشي بيوني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ذكا ألا يشي وأن دعك تجيز ماتا ذات دونة ثلاثة قروء أركي أكت كنا كوكما حيلا أكت كافن يزمو وني نجي إنزي داو إنزي أوريتا ما يأوريتا سيتاي وزنجي إذن بداو كوكما تاي تركي بداو kaga ake ake anan duka Allah yayi amfani da lafazin ne talak amma akwai lafazin da yazo cikin suratul nisa'i ayat 130 wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati idan sarrafu wadan kuma suke ce yatafarraqa yana nuna nufin cewa idan wato shi ma saki ake ne waɗansu malamai suka ce a'a akwai lafazin da ya zo a cikin nan shi ma cikin suratul baqara aya ta 228 da 29 fa insakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko a rike da kyautatawa ko rabuwa as sarhu al-ikrah ko sakewa bil ma'ruf da kyautatawa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce hakanan Allah ya ambata a cikin suratul suratul ahzab aya ta 28 Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idan nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna famatti'uhunna wa usrihuhunna wa usrihuhunna wa usrihuhunna wa usrihuhunna sarahan jamila kaga malamai suka ce wannan kalma ta saraha ana nufin fikewa ake nufi ina fata muna fahimta A kenan idan muka yi amfani da wannan lafazin malamai suka ce to saki yana kasancewa ko dai mutum ya yi da lafazin ya ce ni na sake ki to da lafazin shi kan shi kashe ne akwai sarihun wanda aka yi shi a fili akwai kinaya kinaya shi ne mutum ya ce sarrahtu ki ko farahtu ki ko ilhaji bi ahliki ki tafi wajen iyalanki duk malamai sun yi magana akan cewa a'a wannan ilhaji bi ahliki hadisin ya zo cikin sahih bukhari ai san Allah bai riga ya aure matar ba kunna. to na biyu akwai alkitaba mutum zai iya rubutawa yadda aka saba zai rubuta ce ni wani wani na saki wanci wannan ma ya yayi daidai sannan akwai al-ishara mutum zai yi ishara duk malamai sun tafi kan cewa mutum zai iya yin ishara da tsakanin shi da matarsa ya ce wance in ta ce na'am sai ya mata haka ma'ana mun rabu kenan to amma wannan khilafan li malikiya suka ce a'a kai kana ji kana kallo kai ba bibi ma a ce kai wata ishara suka ce zuwa wajen su bi halatta akwai mutum ya yi zahiri ko ya ce niwa ne ko kuma ya rubuta su a wajen suke ina fata muna fahimta ashe kenan duk inda mutum ya bincike shi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ballaqtum nisaa fa talliquhunna li iddatihinna ku sake su yayin da suke cikin idda menene yake janyo saki abin da yake janyo saki dalilai suna da yawa amma galibi idan ta hada dalilan sai ka ga mutane rashin haƙuri shi yake janyo hadisi cikin kai bukari dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da kara wa ma kuwa fiye ahadun aba'an khairan wa ausa min as-sabr babu wata kyauta da Allah zai wa bawansa wanda ya fi girma ya fi yalwa da ya wuce haƙuri matarka za ta maka sai kai haƙuri za ta cutar da kai sai kai haƙuri akwai mutumin da ya saki matar shi 2014 2011 tun 1940 suke tare da makasa shekarar ta casa'in kawai wai 2011 zai suna cewa kamar shekara hamsin da ta wuce ta taɓa sa, sai lokacin ya tuna to kawai a lokacin zai zai gina wani irin rashin haƙuri ne mutane ba su da haƙuri a wajen saki matan ma ba su da haƙuri wata mata ita za ta zo ta ce sai ka sake ta akwai mutumin da mata ce ya sassu saudiya kawai sai ka zo ta same shi yana zan duba waya sai ta gaya rubuta guantanamo a cikin wayarsa sai ta ce la yumkin limitli bai dace kamata a ce in zauna da mijin da ba zai iya rubuta sunana a kan wayarsa ba sai dai ya rubuta guantanamo ma'ana na koma ni mai gidan prison market guantanamo sai ta ce wallahi ɗaya ya gina mutane ba su da haƙuri hadisi ya tabbata hadisi cikin cikin cikin sunan abi dawud mujalladi da biyu mujalladi na biyu shafi na dari biyu da sittin da takwas hadisin ya tabbata dubu biyu da dari biyu da ashirin da shida hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi mujalladi na uku shafi na dari hudu da saba'in da uku hadisin ya tabbata dubu biyu da dari daya da tamanin da bakwai hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibnu majah mujalladi na daya shafi na dari shida da sittin da biyu dubu biyu da hamsin da biyar ibnu jazz hadisin ya tabbata hadisi shafi na dari da tamanin da bakwai hadisi sunan na addarimi shafi na biyu shafi na dari biyu da kuma sha shida hadisi na dubu biyu da dari biyu da saba'in hadisin ya tabbata cikin sunan ibn maja hadisin ya zo mujalladi na biyu sunan na ibn maja na biyu shafi na dari uku da hamsin hadisin ya tabbata a cikin sunan na dubu biyu da dari da hadisin ya tabbata a cikin sunan na addarimi hadisi na 748 hadisin ya tabbata cikin sunan littafin addaru kudini hadisin ya kara tabbata hadisin ya tabbata cikin wato sai ibn hibban mujalladi na tara shafi na 470 hadisi na 4184 hadisin ya tabbata a cikin albaihaqi mujalladi na bakwai shafi na 416 hadisi na 1432 hadisin ya tabbata 14637 hadisin ya tabbata cikin littafin al-tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat mujalladi na shida shafi na hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da sittin da tara gefen ya tafi da damar abdulrazak da da jiri shida sha biyu na jiri biyar da goma sha biyar dubu sha ɗaya da ɗari takwas da tasa'in da biyu gefen ya tabbata a cikin musannaf na ibn abi shaiba mujallaji na biyar sha biyu na ɗari da tasa'in da biyar a gefe na dubu sha tara da ɗari biyu da hamsin da takwas gefen ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal mujallaji na biyar sha biyu na ɗari uku da talatin da uku a gefe da sha biyu na ɗari biyu da saba'in da bakwai a gefe fi na dubu ashirin da biyu da ɗari hudu da arba'in da dubu ashirin da biyu da ɗari hudu da talatin manzon Allah ya ce ayyu mamra'atin sa'alat da talaq min ghairi ma ba'din fa haramun 'alayha ra'ihat al-janna duk matar da ta tambayi mijinta saki babu gaira babu dalili to Allah ya haramta mata gidan aljanna babu abin da ya miki sai ka zo ka same ka ta daga maka hankali ta ce sai ka kace ka wannan gefen mata kenan a kan ne zaki gaji daga mai hankali sai ya kace ni ko kai ne a wutan maza sai ka kace ni wata ta kalle ka ta ce maka in je kana girmama mahaifiyarka da mahaifinka wata kafin ta faɗa ka sai ta zage ka ma in je ba in je kai dan halak ne in je kai ba dan zina bane sai ka faɗa maka kalmar da za ka fusata to mutum sai ya haƙuri ka ɗauki siffa ta magabata wani magabaci ne kawai wani ya kalle shi da ya kalle shi sai yake ce mai an ta kallon kai kare ne ibrahim bin adham kai kare ne sai ce kare sai ce in kuntu kalban yace in dai kare ne in da kharjul janna in har na shiga gidan aljanna fa ana khayrun min al-kalbi na bakka kare aljanna wa in da kharjul nar in kuma na shiga cikin wuta fa ana sharrun min al-kalbi na bakka sharri kuwa babu bakar magana idan mata ta kasance ga yadda take to kai hakuri da ita akwai matar da ta kasance ita mummuna ce wani bai kalle ta ba sai da aka yi aure to shi yasa shari'a ta ce ka yi kokari ka kalli ta hadisi ya tabbata cikin sai muslim dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu abu hurairah yake ina zaune wani mutum ya yi aure sai zai samu manzon Allah sallallahu da wasallam ya ce ya rasu da na aure sai manzon Allah ce ka kalli ta sai ce ba kalla ba sai manzon Allah ce a izhab fanzur ilaiha ji ka kalli ta fa innahu ahra an yubdama kuma. ya fi kasancewa za ku zauna lafiya ka kalle ta da kyau ka kalla ka jarje shi sa a wata ruwaya manzo Allah ya ce fal yanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha mutum ya kalli abin da zai janyo sha'awar ta aure ta amma haka kawai mutum wani ya tashi ya zabe bai aure ba kai ruwan gobara ko sai ya jira yake aure kowace ce kwana biyu ka je ka tsane ta sai ka je ka kace ta akwai mutum da yana son mata mai katon kai sai ka aure mai katon kai wani yana son mai karamin kai wani yana son mai farkacecen hanci wani yana son ya katon baki wani kuma yana son ya ga bakin da tsubut kamar bulumboti to kowa ya je kalla iya yadda zai kalla hadisi ya tabbata cikin bayan bukari dubu biyar da saba'in da tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya ma Jabir bin Abdullah lokacin da ya aure ya aure zawara sai maza Allah ce mai ka aura sai ce ba zaura sai maza Allah ce fa halla bikran ina ma a ce budurwa ce tulaibu ha wa tulaibuka za ka maka wasa za ka mata wasa tulaibu ha wa ka yi wasa da kai kai ma ka mata wasa wato ba shi ka haka ta dariya ita ma ta sanya ka dariya ba wai an ce zaurawa ma ba yi bane a'a zaurawa suna yi amma budurwa ta fi sakewa domin ta zo da zafinta ba kuma ta gama zazzakar da soyayya a wajen wani Ashe ke ne yana da kyau mutum ya kalla ya jarje shi ba wani bawan Allah ya je auri mata yana auranta da suka kwana da daddare da bakin sa yake faɗa sai ce fa izalatin masahi masahif tajmi sai ta je ta wanke wannan kayan ajan da suke sanyawa ka san su tawo irin wannan cutar da ake yi sai ka ga mace ka ɗauka cin tare a ƙara hanci a buɗe ta je ta gama duk abin da za ta ya ce wallahi tana zuwa da ta cire hankalin ta tashi shi yana zaune kawai bai san ta tashi irin tashi da cikin ɗaki cikin bayan gida ba tana buɗe bayan gida yana juyawa ya ce wallahi ina kallo tana tahowa ya ce wallahi na zaton lisbon da kalabai na ɗauka ɓarawo ne shigo gidana saboda ne wannan kayan adam da ta mulmula ta balbata duka ya ɗari, to shi yasa malami suke ce a'a yana da kyau mutum ya kalle da sunna to wajen kallon ta su sai sabani a ina zai kalle da wannan su malami suke ce a'a ya mata izini da iyayensa cewa zai zuwa ganda wannan su malami suke ce a'a idan ya mata izini za ta yi kayan balliya, za ta balbata ta shafa ta mulka to kada ka bata izini malamai fuqaha manyan malamai sun tafi majority akan wannan cewa kawai mutum ka afko ka kalle ta yadda take in har za ka iya fakewa a wani lungu in ka san kana iya wucewa ta wannan hanyar to ka fake ka kalle ta da kyau ka ga tafiyar ta ka ga yanayin yadda take tafiya ya maka ko bai maka ba domin wata idan tana tafiya za ka ga kafar tana fakewa kamar kafar agwagwa to mutum ya kalla da kyau tukunna wallahi jahilci rashin irin waɗannan abubuwan shi ke janyo saki baka kalla ka danji ba sai ka ce irin yadda aka yi a karkara ladan noma ko a ɗauko mata kawai wani ce ladan noma sau da kama wani mai gidan ka yi noma sai da ko kai mata kawai ya baka wai ladan noma shi sa mutum an kwana biyu to sai ka ga wata ba ya ce to ni ma zan je ya kamata dan wani duniya ka bari je ni ma dan nemo ɗan yar jawon jawon din da kowa ke nema to malamai sun tattauna akan cewa ya biyu, idan ayyuhan ne ko sallabtum da fa talliquhunna li iddatihin ku sake su lokacin da suke cikin idda sai Allah ce wa ahsul idda ku dinga lissafa iddar kanka nan cewa ku dinga lissafa irgar ijar sai ku dinga lissafa wa kamar da malamin suke ce kamar da azuzi ya ambata cikin tafsirin su mujallati na 28 shafi na da da 134 yace izbatu wahfahu ku kiyaye ku dinga lissafawa wahsu daga alhafa ne malamin suka ce alhafa shine yadda larabawa idan za su irga abu suke daukar duwatsu ƙananan duwatsu suna irgawa shine Allah ya amfani da wannan labarin da yake wa da idda ku dinga lissafa idda mun fahimta. kada ya kasance aure ana yin sa sakaka mutane su dinga lura da kyau akwai mutumin da haƙurinsa kamar yadda ah, ah, muhammad bibin mishawi an bata a cikin littafin fannin ta'amur bai da saujin shafi da talatin da takwas an tambayi usman ainihin taburi aka ce ma arja amalaka indaka wani aiki ne ka fi kauna allah ya karfa a cikin ayyukanka da kai a rayuwarka sai ce arja amali ya ce mafi aikin da na fi tunanin allah ya karfa wanda na fi so allah ya karfa wanda ni ma fata na shi allah zai karfa shine wata rana ina zaune sai wata mata ta zo ta same ni sai ta ce mai inni hawaituka wallahi ina sha'awar ka ina son ka aure babu wanda nake so a duniyar nan sai kai su kuma matan larabawa a wancan lokaci dama ai suna ɓoye cikin su ba ta fitowa kamar yadda matan mu na yanzu suke fitowa sai ya yi shiru sai ya ce ba damuwa tunda kin hana ni da Allah shi ya ɗauka sun kaɗe ya san san kin wanda ya rasa ni kawai sai ya tafi wajen baban ta ce baban ta fakiri ne na je ta same shi na ce ina so ban alwanci ya yi munna ya yi munna ya ci daɗi ya ce alhamdulillah alhamdulillah ya ce kafin an kar aka yi aure ana yin aure tana shigowa cikin ɗaki ya ce faji za hiya aura sai ga shi tana da ido ɗaya arja gurguwa ce musawwaha mummuna sai ce tun da gani sai na dinga zuciya ta na ce to Allah yanzu yanzu zai jarabe ni ya ce wallahi haka na haƙura na zauna shi kuma ga shi kyakkyawa ne kuma ana samun irin wannan sai ga ganin mutum kyakkyawa ya fi matan ma kyau sai yake cewa haka nake zama wani lokaci in zan fita sai ce kai haƙuri ka zauna kar ka fita saboda sha'awar shi da take yi sai ta dinga kallon shi kawai jin daɗin kallon ta kallon shi da take yi har ba ta so ya fita sai ya ce wallahi haka nake zuciya ta. ina kallon sa ta tana tafarfasa saboda ina kallon mummuna amma haka na haƙura sai ce wallahi sai da muke shekara goma sha biyar har Allah ya karɓi rayuwarsa shekara sha biyar sai aka kalle shi wani irin aiki kake tunanin Allah ya karɓa shi wannan aiki. saboda wallahi dan Allah ne saboda idan na ce zan sake ta wallahi zuciyarta za ta iya fashewa akwai matar da in ka sake ta wallahi mutuwa za ta yi saboda kun ga kun zama daya an riga an shaku kun yi shekara ashirin dare, akwai matar da yadda take gwamnati duk duniya ba abin da suke so sai kai sai kuma ka zo ka jan karama da kai to malamai suka ce na'i wajen saki idan mutum zai saki mace sai ce an ce talibu ce na ta ce insha Allah amma idan Allah ya so to ya wani lamarin yake to an samu tafani bakin malamai malaman da suka tafi akan wannan fatawa akwai imamu shafi'i imamu shafi'i da shi da ibnu hazam da shi da Imam abu hanifa sun tafi kan cewa idan mutum ya yi istisna'i to sakin da yi ba sun kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na dubu shida da dari shida da talatin da tara hadisin ya kara tabbata cikin sahih muslim dubu daya da dari hudu da saba'in da bakwai man halafa ala yamini duk wanda ya rantsuwa akan wata rantsuwa mun fahimta faqala insha Allah sai ce insha Allah fala hanata to bai karya rantsuwa shi ba amma mazhabar malikiya. da imam ahmad bin hanbal wannan shine zaɓin shekul islam ibn taymiya shekul islam ibn taymiya shi ma ya tafi akan wannan fatawa menene hujjar waɗancan waɗancan sun kafa hujja da wancan hadisin da kuma asar da aka samu daga abdullahi bin abbas wanda yake cewa man kala limra'ati anti talibun wanda yake mata ta ke sakakkiya ce ko kuma alayya mashi ila ila baitul haram wallahi sai na ka dakin Allah dakin Ka'aba da kafa sai ce fala shay alaihi babu komai a gare shi amma hadisin munkar ne in ka duba cikin irwa da dalil fi tafsiri a hadisin manar sabil mujalladi na daya shafi na dari da hamsin 154 muhaddith al-albani ce a hadisin da bai inganta ba sun kara kafa hujja wanda yana cikin musnad na na na na ibnu abi shayba dubu sha daya da ɗari uku da ashirin da shida wanda imamu sauri ya ruwaito daga tsawus da kuma hammad cewa wanda ya yi rantsuwa ya ce na saki matanki ya na saki matata in yake insha Allah to fala ya kawo balaka la ya ka sakin bai tabbata ba su kuma maliki ya suka ce sakin ya tabbata in ka ce insha Allah zan sake ki saki mai zuwa to sakin ya tabbata ko tun daga lokacin ji malikiya da hanabila su menene hujjar su suka ce an samu dalili da yake daga abdullahi bin abbas shi ma din wanda abdullahi bin abbas yake cewa man kala lil mar'atihi anti talibun duk wanda yake ma mata shi na sake ki to fa hiya talibun to ta wannan shi ma na cikin irwa da dalili 2071 sannan sai suka kara kafa hujja da maganar abdullahi bin umar da abu sa'id cewa su waɗannan sahabbai sun ce kunna ma'ashira sahaba mu taron sahabbai mun tabbatar da cewa al-istisna'u fi kulli shay'in ja'iz mutum ya togace yayi exception yace abu kaza banda kaza a cikin kaza komai ya halatta a wajen mu sahabbai illa fil itaqi wa talaq sai a wajen yan tabawa wa talaqi da saki to amma in ji shekul islam a ji uh, muhaddis al-albani muhammad nasir al-din albani ya ce a'a wannan magana lam ajiduhu musnadan ila ibn abbas ila ibn abbas ko ila ibn umar wannan magana ban ganta takin gina zuwa wajen abdullahi bin abbas ko abdullahi bin umar ba a'a magana ce kawai da aka same ta daga wajen al-hasan al-basri sai malamai suka ce to wannan maganar sai suka kafa hujjar su malaman malikiya suka ce al-ijma'u sukuti kenan menene al-ijma'u sukuti ijma'i na shiru idan wadansu daga cin sahabbai suka faɗi magana wadansu sai suka yi shiru to ya nuna wadanda suka yi shiru ma sun yi take mun fahimta sai suka ce eh to wannan shine dalili to in dai wannan shine dalili to su suka ce to wannan shine magana mafi rinjaye a wurin su amma malamai suka ce a'a magana da tafi inganci a cikin waɗannan zanjin guda biyu ita ce magana cewa idan mutum ya ce ya saki mace amma ya ce insha Allah to sakin bai tabbata ba mun fahimta tana maka rashin mutunci wannan ya tabbata cikin majmu'ul fatawa mujalladi 33 shafi na 233 Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kansa duk da a cikin wannan fatawar an ce shi ma ya tafi a kanta to shi da kansa yake cewa in kafa da tahwifaha idan mutum yana nufin ya tsoratar da ita ne to fa la yaka saki bai tabbata ba idan ya faɗa haka ina fata muna fahimta saki bai tabbata ba to shin idan mutum ya saki mata za ka iya ba ta zabi kuma ka ce wance kina so in take ki ko ba ta so sai ta baka zabi to a nan idan mutum ya ba ta zabi yace kina so in take ki ko ba ta so sai take cewa eh ko kuma take a'a malamai suka ce nan akwai maganganu guda biyu jumhurin malamai sun tafi cewa za ta iya baka zaki duka malik shafi'i hanabila hanabiya za ta iya baka zaki to amma a wajen zaɓin idan ta ce maka eh ni ina so ka sake ni to anan magana ta kare sai ka sake ta to amma idan ta ce maka kace ka zaɓa ko ce ko ni ai ana irin wannan ki zaɓa ko ni ko ce sai ta ce na zaɓe ka shi kenan falayaka saki bai tabbata ba wannan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna musu lokaci yayi kuma maganganun suna da yawa idan Allah ya kai mu zuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu ci gaba abin da na faɗa daidai Allah mu bari take sun ya mizani abin da nake sirri ubangiji da Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh